Allah subhanahu wa ta'ala kamu yau sha biyar ga watan jumada akhira hijira annabi sallallahu alaihi dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu kuma yau ashirin da tara ga watan daya miladiyya dubu biyu da ashirin da daya a wannan majalisi namu na hadisi mai tarin albarka da muke karatu a cikin littafin at-tajrid sarih li ahadith al sahih wallafar babban malami al’allamatul muhaddis Ahmad ibn Ahmad ibn Abdul Latif al-Zabidi alayhi rahmatullah ta'ala kuma a wannan masallaci jami'u Sheikh Al-Hat al-Salafi rahmatullah alayhi idan ba a manta ba wannan zai zama majalisun mu na tamanin da takwas insha allahu ta'ala a cikin kitabul wudu babun al-bawl inda sahibihi wa at babun babi da zai yi batu a kan albaulu inda sahibihi mutum ya bawali a kusa da shi akwai wani albaulu inda sahibihi mutum zai yi bawali a kusa da shi akwai wani ya halasta ko bai halasta ba wata sattu bil ha'id sannan kuma idan mutum zai yi bawali ya rufe kansa ko ya ɓoye ko ya tsaya a bayan katanga ya zama mutum zai yi bawali akwai wani kusa da shi ya halasta ko bai halasta ba sannan kuma idan zai yi bawalin nan ya zama ya samu wani abu da ya sha makance shi da mutane ta yadda mutane ba za su gan shi ba misali kamar katanga to za mu ji وعنه رضي الله عنه في رواية أخرى قال فانتبثت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ wannan hadisin yanki ne na hadisin da ya gabata hadisin sajiduna huzaifa ibn yamani radiyallahu ta'ala anhu wanda ya bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ata ta qaumin fabala qa'iman wanda su sama ya zo jujin wasu mutane sai bawali a tsaye to wannan wani yanki ne na hadisin yadda hadisin al al-Bukhari ya sake nana tashi saboda fiqhun da yake son ya fitar mana wannan cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawalin nan a wannan wajen to Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu yana wajen yana tsaye ga yadda hadisin yake da al al-Bukhari ya kawo shi a cikin al sahih nasa shi kuma al zabidi ya taƙaita shi A imam bukhari bayan ya kawo sanadinsa sai ya ce qala ra'aytuni ana wan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na yace a lokacin da nake ba ku labari yanzu kamar ina ganin annabi sallallahu a lokacin da ni na tamasha muna tafiya fa'ata su ba ta kaunin sai annabi sallallahu ya zo jujin wasu mutane khalfa a bayan wata katanga jujin yana bayan wata katanga faqama kama ya a haduku sai annabi sama ya tsayu kamar yadda ɗayanku yake tsayuwa fabala sai ya bawali fantabattu minhu sai na nisa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilayya sai annabi sama sai ya mun nuni cewa in zo in matso ka in tafi faji'tuhu sai na zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu inda aqlihi hatta faraga sai na tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na juya mishi baya hatta faraga har sai da ya gama biyan bukatarsa asalin yadda hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi kenan to amma shi al-Allamatu Zabidi tunda ya rubuta littafinsa. a matsayin muktasar ne na sahihul bukhari ya taƙaita sahihul bukhari ne abin da yake so ya isar na saƙo shi yake ɗauka to shi yasa sai ya kawo shi daga nan fantabattu minhu fa ashara ilayya fa ji'tuhu fa qumtu inda aqibihi hatta faragha amma kun je da asalin hadisin yake Hudaifa radiyallahu ta'ala anhu yana bamu labari cewa sun zo shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sama ya zo jujin wasu mutane shi kuma wannan jujin yana bayan wata katanga ne katanga ta sha makanci annabi sallallahu alaihi sama da mutane da annabi sallallahu alaihi sama zai biya bukatar sa sai hudaifa sai ya fara tafiya sai manzon da sama ya nuna masa cewa ya dawo to sai ya dawo sai ya tsaya za mu ji fa'idar kiransa da kuma fa'idar tsayawar tasa insha Allah wannan lafazin al-Imam al-Bukhari ke da shi kuma al Muslim a cikin kitabu tahara babun al-masu 'ala al-khuffayn shi ma ya kawo wannan hadisu shi ma riwayar sayyidina Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu ya yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fantaha ila subatati qaumin sai manzala sama ya tafi zuwa ga jujin wasu mutane fabala qa'iman sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayi sai ya bawali fatana haitu sai na nisa da annabi salama na nemi in tafi fakala sai ce udnu udnu sai musulmi ce a ah, matso matso matso fadanautu hatta kumtu inda akibaihi sai na matso kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama biyan bukatarsa na juya masa baya fatawadda'a bayan ya gama biyan bukatarsa ta bawali sai alwala fa masaha ala khuffaihi a cikin alwalarsa sai ya shafa kuffin makin ya wanke kafarsa guda biyu marhaba mun gane ai to asalin hadisin kenan yadda ya zo a cikin bukhari da kuma yadda ya zo a cikin muslim amma shi kamar yadda muka faɗi al'alamatu zabidi ya yanko shi tana kamar yadda kuke gani a cikin littafin ku cewa wa anhu radiyallahu anhu makaranta a cikin littafin daga dai sayyiduna huzaifa ibn yaman wanda mun yi tarjumar a satin da ya gabata ko asalin sunan babansa isil ko usai eh mun ji kuma dalilin da yasa aka kira shi da al-yaman shi baban nasa sannan mun ji matsayin hudaifa da darajarsa a musulunci da matsayin da yake da shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin gudunmuwar da ya bada a musulunci musamman a yakin khandaq domin ya zama mai ɗauko ma annabi sallallahu alaihi wasallam asiri na kafirai wanda suka yi ƙungiya ta su zo su yakin ƙare dangi su gama da annabi su sama a burinsu su gama da musulunci a tunaninsu amma Allah madaukakin sarki ya mayar musu da makircinsu to da kuma yaushe Hudayfa ya rasu an fada mana cewa Hudayfa radiyallahu anhu ya rasu baya rasuwar sayyiduna Uthman ibn affan radiyallahu anhu bi 40 yawman da kwanaki 40 Allah ya kare yadda da su shine sai ci riwayatin ukhra al al jadid yace a wata riwaya ta daban ba wacce riwayar ta babun albaulu ƙa'iman wa ƙa'idan ba ƙalafan tabattu minhu sai ne nisa da annabi sallallahu alaihi wasallam in tabattu ai ta na haifu kamar yadda fassarar ta zo a cikin fahihu muslim fa ashara ilayya sai manzon sama sai ya nuna min ya mun nuni cewa in dawo a riwayar muslim ya ce ya nuna masa cewa udunu wato matso matso matso faji'tuhu sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kusa da shi sai na juya baya hukumtu inda aqibihi hatta faragha sai na tsaya a bayan annabi sama na juya masa baya har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama biyan bukatarsa to dama babin an ce albaulu inda sahibihi ya zama mutum ne bawali amma akwai wani a wurin ya halasta ko bai halasta ba Sinan hadisin yana nuna ma ya halasta, mutum zai iya bawali a kusa da wajen akwai wani ba yi manza Allah sama ya yi bawali a kusa da shi kuma akwai huzaifa har huzaifa yi niyyar ya tafi manzo sa ce masa ya tsaya amma akwai fa'idar tsayawarsa malamai suka ce fa'idar tsayawarsa domin ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam daga mutanen da za su iya zuwa su wuce ta wannan bangaren fa'idar tsayawa Huzaifa radiyallahu ta'ala an hussina sannan kuma Huzaifa juya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yayi ba kallon manzo Allah sallallahu alaihi ya rika yi ba mun gane ke. to wannan kenan daga cikin fikimin hadisin jawazul bauli qa'iman idza da'at al-hajatu ila zalik ya halatta za a iya bawali a tsaye idan akwai bukata wanda mun ji bayanin da malamai suka yi a satin da ya gabata a darasinmu na baya ko musamman maganar da al'imamu abul walid al-baji al-maliki ya a cikin littafinsu su al da yadda ya kasa mana wurare ina ne ya fi cancanta a bawali a tsaye ina ne ya fi cancanta a bawali a tsugunne ko ina ne kuma duka suka halasta ya halasta suka halasta duka za a iya yi a tsayen kuma za a iya yi a tsugunne duk mun ji wannan sau daga wannan hadisin shi ma yana sake fito da wannan fiƙo cewa bawali a tsaye ya halatta idan akwai buƙatar yinsa cikin wani abu mai ban sha'awa eh, eh, cikin ta'aliqat na al'allama da al rahmatullahi alai sai da ya bayani ya ce mutane suna tsanantawa a game da matsalar bawali a tsaye wadda mun yi wannan shimfiɗar a satin da ya gabata cewa ba abin tsanantawa ba ne ba wani hukunci ba ne a cikin musulunci yana nan ya in ba a karanta ba to ba za a iya ganewa ba to wannan na farko ce ba. sannan na biyu al imamun an rahmatullahi alaihi ya yace wa amma Bauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ba subaqati allati bi qurbi duri shi amma bawalin da annabi sallallahu alaihi ya yayi a wannan jujin kuma jujin kusa da gidajen mutane ma annal ma'rufa min adatihi tare da cewa abinda aka sani na al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam at fil madhhab manzon sama a matafiyarsa ta yi biya bukatar sa yana nisa da mutane al'ada ta annabi sama baya bawali kusa da mutane baya biyan bukatar sa a kusa da mutane to amma nan me yasa yayi وشين سيسي فقد ذكر القاضي عياض رحمة الله عليه أن سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد يشي أبن الإمام القاضي عياض يفعله dalilin da ya sa manzar sama har ya je wannan jujin ya yi bawani alhali ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce idan zai biya bukatar sa yakan yi nisa da mutane to nan ne yasa ya zo kusa da mutane shi ya ce saboda manzo Allah su sama ya shagalta da lamuran musulmai ya shagalta da biya ma musulmai bukatarsu wata ɗabi'ar manzo Allah su sama ce awanni ashirin da hudu na annabi sun sama ba wadda za ka cire ba hidima al'umma yake ba saboda shi Allah ya aiko shi ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wa ma arsalnaka illa wannan tausayin da Allah subhanahu Ta'ala ya sa annabi sama ya zama to manzo Allah su sama kana fi hawaiji ashabi fi kulli awqati annabi sama kullun cikin biyan bukatar sahabban sa yake ba wani lokaci da zaka ware a ce an zo wajen manzo Allah sama baya biya ma mutane buƙatar. mun gane to manzo Allah sallama ya shagalta da biya ma mutane bukata da gyara lamarinsu hatta hafazahu al-bawl har bawali ya matse shi manzo sama mutum ne dan adam ne da Allah subhanahu wataala ya halitta shi bashar ne so daga abin da yake samun sauran yan adam yana samun sa so daga babu mamaki wannan sai ce falam yumkinhu tabau manzala sama nan bai iya samu har ya yi nisa da mutane ba shi ya sa sai ya tsaya kusa-kusa shi yi bawai muna ganewa wadda ka'idar manzala sama kamar yadda aka faɗa mana in zai biya buƙatar sai kan yi nisa da mutane shi ya ce walau abada la tabarrara ta a ce manzala sama zai ce yi nisa to zai iya matsu domin ya matsu zai iya cutuwa kowa ya san yadda bawali yake to shi yasa sai ya biya bukatarsa a kusa-kusa wadda wannan ya saba ma al'adarsa wadda ya saba da ita wata da su baƙata lidan fiha sannan kuma sai ya zaɓi bari ya yi abu a wannan jujin lidan fiha saboda jujin yana da taushi kasan ko kuma yanayin wajen yana da taushi وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس كنجي الإمام القاضي عياض يتشي في النبي صلى الله عليه وسلم يتيد حذيفة شواية تيعك سدشي ليستره عن الناس domin ya sha makance shi ya lullube shi daga mutane dama can ga bango kaga wanda za su wuce ta ɓangaren bango ba za su gan shi ba to sai kuma ya tsaye da bilal ta bayansa cewa ne ba bilal ba huzaifa radiyallahu anhu domin shi kuma ya tsare shi daga nan mutanen da za su iya wucewa ta bayansa ba za su gan shi ba mun gane hikimar kenan to shine fiqhun al-imam al-bukhari da yace ne babun al-bawlu inda sahibihi wa tafattu bil hadith ya fito mana shine dalili so da in akwai dalilin da zai sa ka yi bawali kusa da wani mutum to ya halasta zaka iya yi za ka iya yi amma in babu dalili to kai nisa da mutane shine asali al'asu shine at-taba'udu 'anil inda kaza ilhada in mutum zai biya bukatar sai nisa da mutane amma in akwai dalilin da ya jawo sai wani ya sai kayi kusa da mutane to babu laifi za ka iya musamman don wannan bukatar ta ne ta shi Hudayfa radiyallahu anhu ya kara annabi sallallahu alaihi wasallama daga wucewar mutane wannan abin da al'imam nawawi ya kawo kenan kuma ya nakalto daga al'imam al-qadi iyab shi ya ce wa wa hadha alladhi qalahu al-qadi hasanun zahir ya wannan magana da al'imam al-qadi iyab yayi a fili take kuma kyakkyawar magana ce wallahu a'lam fiqhu na uku jawazu talabil ba'il min sahibihi al-qurba minhu li wanda ya fito a can halaccin a da wani ka sa shi ya zama ya ya tsaya kusa da kai domin ya ya katange kai kare ka daga idanuwan mutane a lokacin da za ka yi bawani za ka biya bukatar wannan ce na gaba shine al-imam ibn hajar ya ce wa yustafadu min hadha hadisi daga cikin abin da za a fa'idantu da shi a cikin wannan hadisin na Hudayfa radiyallahu anhu daf'u ashaddi al-mafsadatayn bi akhaffiha idan matsaloli guda biyu suka zo mafsada guda biyu ababen da ba a san su guda biyu za su afku to ka'ida ita ce sai ka kalli in babu yadda za a yi sai an aikata daya wannan ne ka'idar ta mu ta irtikabu a kafin barai ko to shine daku ashaddil mafsadatayn bi akhafihima ga matsaloli guda biyu manya manya sun afku kuma dole sai ɗaya ta an zaɓi ɗaya an yi dole sai an zaɓi ɗaya an yi to sai a zaɓi mai sauƙi sai a aikata sai a kauce ma babba a nan wannan hadisin ya koyar da mu wannan ka'ida sannan daga ciki wal itiyan bi azamil maslahatayn idza lam yumkina ma'an sannan kuma idan ababe guda biyu masu kyau sun sun zo dole a zaɓi ɗaya a bar ɗaya to akan kalli wacce ta fi girma ne sai a aikata ta a mafsada wacce tafi ƙanƙanta ita za a aikata innal ladina idza bada min jismihi maghadani mukhtalifan da wal akhbara da hankali idan man idan cututtuka guda biyu suka sauka a gare shi kuma dole sai ya zauna da daya to sai ya ce a fara magance mishi wadda ta fi ciwa ita kuma karama sai ya haƙuri da ita cutar da ta fi ƙanƙanta sai a ɗauke ta eh, ita kuma babba sai a tunkuɗe ta ita kuma maslaha an samu ababe guda biyu waɗanda suke masu kyau ɗaya ta fi ɗaya girma kuma duk wanda ɗaya za a zaɓa to sai a zaɓi wanda ta fi girma a aikata ita kuma ƙarama sai a aje ta a gefe guda wannan mun sha buga misali da yawa ko ba sai mun nanata ba to ta ina wannan ya fito a cikin wannan hadisin ta ina wannan ka'ida ta fito a cikin wannan hadisin ta yaya al-imam ibn hajar yi istinbatin ta sai ce wa bayanuhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqilul julusa manzo Allah ta sama ya kasance kan tsawaita zama li masalihil ummati saboda abubuwan gyaran al'umma wa yuksiru min ziyarati ashabihi wa iyadatihi sannan annabi sama yakan yawaita ziyarar sahabbansa da kuma kai zuwa ya je duba mara lafiya mara lafiya daga cikin su marasa lafiyarsu falamma hadarahu al-bawlu a lokacin da bawali ya zo masa wa huwa fi ba'd tilka alhalati yana cikin wannan yanayin lam yu'akhirhu hatta yab'uda ka'adati manzon sama bai jinkirta bawalin ba ya ce bari sai yayi tafiya mai nisa sai ya zaɓi waje mafi kusa sai ya bawali kaga nan an samu an samu daf'u ashaddil mafsadatayn bi akhafihima yin bawali kusa da mutane mafsada ne wani ya ganka ko ka zo kusa da mutane kana bawani ai ba abu bane da ake so ko to amma shi kuma idan ya ce sai ya tafiya mai nisa me zai faru da shi zai cutu zai cutu in ba a haƙƙin manzala sama ba kana iya cewa ma bawalin na iya kubuce ma mutum ko a ce misali daga nan masallacin ba zai iya yin bawali ba kila a ce ya kai talent nan ne ya kau da kansa daga mutane me zai faru da shi kuma ya matsu to sai ya zaɓi ya yi kusa-kusa da inda mutane suke wanda ya saba ma al'adarsa da abin da ya saba kaga nan an yi dafu a shaddi al-mafsadatai ne bi a hafi wanne ne al'ahaf manzo Allah ta sama ya zaɓi ya bawalin cikin kusa da mutane wacce ce a shad ya jinkirta bawali sai yayi nisa bawalin kuma na iya kuma cewa. in kuma bai kubuce ba zai iya cutuwa ko to kaga shi ita ce wannan sanan al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi ya fitar da wannan ka'ida shi ne sai ce lima ya tarattabu ala ta'khirihi min ad-dar domin idan ya ce zai jinkirta bawalin zai iya cutuwa fara'a ahammal amrai sai ya kalli wani al'amari ne ya fi muhimmanci وقدم المصلحة في تقليل حذيفة منه ليستوه من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذا لم يمكن جمعهما sannan kuma ta ɓangaren abin da ya shafi maslahohi guda biyu sai ya zaɓi cewa huzaifa ya tsaya kusa da shi ya rufe shi daga idanuwan mutane kan mutane su ganin sa shi ma kuma me ya fifita shi a kan ya ce bari sai ya yi nisa sannan ya je ya ba wala inda mutane ba za su gan shi ba ganin shi kuma ya yi mai azamul maslahatai to wannan shi ma ya fito a cikin wannan hadisin wannan ka'idar ta fito a cikin wannan hadisin to ina ganin wannan shi ne abinda za mu iya karantawa yadda kuke gani muna da jijjigegen bako eh, eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu eh, a الشيخ Al-Sheikh Abdulrahman Sani حفظه الله ta'ala. ya ziyarce mu yau a wannan masallaci kuma a wannan majalisun sau da aka za mu ba shi dama domin ya faɗa mana kalmomi waɗanda suke masu amfani kuma waɗanda za su jaddada mana imaninmu insha Allah ta'ala mala abdurrahman ba bako ba ne na san duk gane shi duk da ya yi shiga abin da shigar abdurashir abdurrahman sidai <laughs> to na san da yawan ku kun san sa a a tashoshi na na musulunci da muke da su waɗanda suke yada shirye-shirye da harshen hausa ko musamman wisal eh, duk wanda suke kallon tashar wisal na san sun san sa tashar wisal ta su ce eh, saboda haka baya bukatar sai an yi wata shimfiɗa ko mai zurfi game da shi amma dai a takaice mal abdulrahman dan zariyan mu ne eh, amma ya je zama ɗan madina shekara da shekaru ya zauna a can ya yi digirinsa na farko alhamdulillah a jami'ar musulunci ta madina ya yi digirinsa na biyu a jami'ar musulunci ta madina sannan kuma ya yi digirinsa na uku a jami'ar musulunci ta madina sau da ka allah ya kara ma madina tsari allah kuma ya kara ma garinmu mu ma tsari sannan kuma abinda mala ya je ya koyo a can allah maɗaukacin sarki ya kara masa albarka Allah ya taimake shi Allah ya masa jagoranci tabbas a irin wannan lokacin ana da buƙatar malamai waɗanda za su tsaya su ma suna aiki da addini baki ɗaya mun sun irin kalubalai da addini yake fuskanta kala-kala to lokaci ne na ƙara duk lokacin da aka ce gashi addini ya sake samun ko gari ya ƙara haskaka da wani malami na sunna to abu ne da ya kamata a yi farin ciki da shi a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma a ƙara addu'a cewa Allah ya tsare mana irin waɗannan malamai sau da haka za mu wadata da wannan hadisin ƙwara ɗaya insha Allah ta'ala da kuma wannan babin domin mu ji kalmomi waɗanda suke masu amfani masu ƙara ƙara ƙara sa ƙaimi a wajen abin da ya shafi riko da addini insha Allah ta'ala ba zan tsawaita ba zan mika abin magana zuwa gare shi domin mu ji waɗannan kalmomi masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya masa jagoranci ya taimake shi Allah mu kuma ya yalwata kirazanmu ya buɗe kunnuwanmu mu saurari abin da yake mai amfani kuma ya ba mu ikon aiwatar da shi ai malam nan za ka da wannan kuma zan yi ba da haka za ka dawo wannan kudi ne